mare mu keni tare nyai uga mi kara ngunil kitabe ngare ni lasli nun tikkiya ke walla qaidi nanti eh go inga eh, sababu mun dangani ataka ni dena taka ku sikke amma na ngane honda bari nan giri anna sabu honda bari ala nan mana hige nyanga dangani to awun da kinta kan ditaka nda ku sikke taka ni rakki hana ngayani kuminna dankana go iso no men nanti iya kebe dabari nukundu, kundu allah azza wa jalla na sababu nga kiani kili sahandinga. nga ayani takandira kebe anna dan dankanaku nanti ampai kebe dabar ni nanya nanya sababu nga hija hije kida ke ke kille kundu ke sahandinga nga kille hilandi nga ayani e eh, komen dan dankanaku nanti ya kebe dabar ni kundu allah manya sababu nga koy ke mangirera hike da bari kunde ke ganya kendi lan kapin tugu ne e takandi sikanni nga ayani komen na dankana ko nanti sababu ke mi meja tenya na nya nyana ko misalen ni ga visa mundu anda kayati mundu bo anda kayati ke kita anyi menati ko angiri sabu kede kayati ke akite kundunya ka kamanni ke ma da barandangani woga na dangana ko kananti kin be ya girna sabu gida bari khairi ke a bakkan kitenya di bone ke ga yundene bakka anyamaga kendi lankapi xoreñayi awa ni himbendi ati eh, sababu nu benu gani sharian sababu nu nga kwaga yati medali nga ko masande anna gida nandu masa kena nya sabu kore nga na saha eh, eh sababu sababu be gani ko sababu be ngandi ko sababu eh, tana hibe ga tike ga ayani ko misali ne sahare anda sahare mini bo sahare kini sababu nyai puran nan pasoka ka haso ne ke me kaman ne kana ga nyanga anda ngani yo kani eh, hinga wala kitana ko alno demo